yanzu dare ne na talata 21 ga watan jimadar ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da ɗaya ga watan Afril, shekara ta dubu biyu da 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in الرب العالمين نا شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية wannan littafi kamar yadda a karatun da ya riga ya gabata malai gabatar mana da ɗan taƙaitacce na tarihin mawallafin littafin a yanzu ya ce hazal kitab wannan littafi na ilamul muwakka'in an rabbil alamin mala ya ce littafi ne an aghrazi kutububin bin fa'ida yana daga cikin mafifita daga cikin littattafan ibn al da suka tattaro tarin fa'idoji wa na nafa'an sannan dukkanin littattafan ibn al-qayyim littattafai ne masu amfanarwa matuka amma wannan littafin yana daga mafi mafifitan littattafan shi wajen amfanarwa ahata bi aksar al-adillati al-usuliyya al-manhajiyya wanda dai a cikin wannan littafi ibn al-qayyim ya tattaro mafi yawancin dalilai na usul wanda suke a bisa tsari na manhaji da za ku zo za ku ji kamar yadda na ambata a baya wannan littafi ne na usul fi ardin mumta'in ba uslubin ra'a wajen kawo bayanai da wannan malami yake ya yi amfani da usulobi. mai ban sha'awa sassauƙan usulubi mai gamsarwa wahtawa ala kathirin minal al-ahkam al wanda wannan littafi ya ƙunshi da yawa yawan hukunce-hukunce na fiƙihu fi mawdu'atin kathira muta'addida a fage masu yawa daban-daban biya zazzo da su ya ha ala aktafil adilla wanda duk abin da ya kawo yana ƙoƙari ya tabbatar da hujja da dalilin da zai tabbatar da shi ya zauna daram min nususil kitabi wa sunna wa aqwalis sahaba nan nasoshi da ya zuwa cikin alkur'ani da sunna da zantattukan sahabbai to ku kiyaye wannan kun addinin da muke yi to babu wanda ya umarce mu da yin wannan addinin sai Allah ba wanda zai fassara mana a magance da aikace wannan saƙo na Allah sai manzan Allah kaɗai babu wanda za su ji da kunninsu su gani da idansa aikace da annabi ya aiwatar da saƙon Allah sai su habbai shi sa mu manhajinmu mun ce za mu bi alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai idan malami ya zamanto yana kawo saƙo daga annabi da sahabbai in ya faɗi magana za mu karɓa in ya ba da fatawa za mu ɗauka in ba ta ci karo da waɗancan ba amma ko kaji malami mun ce mun yadda da shi daga cikin malamai magabata ne sai ya fatawa da ta saba ma hadisin annabi ba za mu ɗauka ba mun gano wannan da kyau ku muka ce ko da sai da na abubakar ne ballantana ka kawo mana wani malami daga cikin malaman da ka iya yin kuskure karara ka hako shi sai na abubakar tun a nan gidan duniya an gano mai jarabawan shi an ce ya yi scaling true ya riga ya wuce shi dan aljanna ne kuma annabi ya gaya mai to ko shi ya faɗi magana da ta saba mata annabi ba za a ɗauka ba wai walantana wai ana yawo da fato wai wane ya ce kuma abin da ya ce fa karo yake da hadisin annabi to ba za mu ɗauki wannan ba ko da ibn al nan zai kawo mana bayani sai bayanin ya ci karo da na annabi to ba za mu ɗauka ba to amma kaji malam ya ce mana ya zo da nassi da ke goyon bayan abubuwan da yake kawa a fiƙe hanci to jama'a duk abin da ya zama harka ne na fiƙe sallah ne da fannoninta gaba dai ana kaba hujja da alkur'ani da hadisi ne da fatawan sahabbai in ya ƙetar wannan ko to ba addinin mu bane kuma da wani malami zai ba da fatawa ce daidai da alkur'ani da hadisi ko to ba za mu ɗauki maganin shi ba za mu ɗauki ta annabi ne ko ta yi daidai mu karanta warakat da muke karanta na usulul fiƙe da sharhin Uthaymeen da ya zo yana bayani akan ijima'i? sai yake cewa idan aka samu ijima'i ga shi malamai sun yi ijima'i, sai kuma suka faɗi dalilin da suka dogara da shi na wajen yin ijima'in alkur'ani ko hadisi sai aka ce to wanne za a ɗauka za a ɗauki ijima'in ne ce a'a dalilin za a ɗauka ijima'in fa ya ce ko labarin shi ba za a bayar ba falantana wani malami kwaya ɗaya ba da fatawa saboda jahilcin mutum ya kai kat wazo zai ce maka wane ya ce cewan shi fa ya saba ma alkur'ani ya saba ma hadisi ya saba maganar salaf ba za mu ɗauka ba ka daina ganin wai mun yadda da wani ba wani wanda muka yadda da shi a duniyan nan da muka ba shi muƙamun nubuwa amma mutane suka zama jahilai ba sa karatu ba sa bincike dole a yawo da su yadda ya kamata to da cikin littafin nan za mu samu waɗannan masail alfiqhiyya kuna fahimta wannan da kyau ko wanda kuma madogaransu da malam ya biya tattokare su da shi shine alkur'ani da sunna da aqwalus sahaba Mala ya ce wal kitab, wannan littafi na ilamul muwakka'in madarsatun rafiya, makaranta ce maɗaukakiya mai daɗin sha'ani fi uslubil muwajaha ma'al khata'i wal batili wa mudafa'atil bid'i wal ahawa. Littafi ne wanda ya ɗauki uslubi na tinkarin kurakurai Kila na masu fatawa ko malamai masu karantawa da sauransu da wanda su kawo ƙoƙari suke sayafar da ɓanna a cikin addini da ƙarere nasu duk za a bi da guduman wannan littafi a kwantsame su wa mudafa'atil bida sannan za a daka sura ai daren mikiya kan bida'a, kowa ke yin da sai mun shaƙe ta a cikin wannan littafin shi yasa an kasan kana aikata bid'a ko to ina baka shawara ka tuba kafin a zo ba sani ba sabo babu ai malamin dade fa muna halatta yayi ta halatta amma dai bid'an ka batta wal ahawa da soyoyin zuciyar mutane wal ara'il fasida da ra'ayoyi na banza yadfa'u dhalika kulluhu bisabili jirarin min al-adillati wal hujaj ce za a yi bayani da tunkuɗe su da tsantsan hujjoji da dalilai allati ta ta ta wa tataba'u fi ilamul haƙƙi wa raddil batil wanda aka jero su ake jeran giya da su wajen tabbatar da gaskiya da kuma raddin ɓanna da rugurguje ta kun ji a taƙaice abin da littafin ya kunsa kenan as'alullaha alaci ina roƙon Allah an yujzihi anna wa musulmi na khairal jaza Allah ya saka ma ibn al-qayyim a madadin dukkanin musulmi wanda suka amfana da wannan littafi mafi alkhairin sakamako wallahu waliyul muttaqin Allah madaukin sarki shine majibincin al'amarin bayi waɗanda suke da tsoron Allah Allah ka sa muna daga cikinsu to bayan tarihi da wannan bayani dangane da abin da wannan littafi ya kunsa sai malai ce bismillahir rahmanir rahim muna fara karatun littafin ilamul na an rabbil alamin da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi alladhi khalaqa khalqahu atwaran godiya ta tabbata ga Allah wanda shine wanda ya halicci halittun shi ɗauri bayan ɗauri mataki bayan mataki ya yi ka dama maniyi ne ka rikide ka zama gudun jini ka kai lokacin da ka zan tsoka har zuwa sanda aka gina halittanka aka hura mare har gashi ka fito wannan ɗaurin daban sanda ka fito sai dai a kwantar in kana da bukatan wani abu sai dai kai kuka sannan kake kwance a jariri ko kura ta dafka ji labari ya sha bambam ko bayan da ka iya ɗan adam ya taso ya fara iya zama ya fara rarrafe ya fara tatata ya taka ya je turgude ya fadi har kai ne yanzu za ka iya gudu a guje ka je ka sha kwana baka fadi ba in kana da bukata bakinka ne zai bude ce kaza nike so kaza ne ba na Allah shi ya halicci mutane a tsawara sannan Allah maraukin sarki shi ya ka da talaka kake fituk da kai jahili kake na gaske Allah maraukin sarki ya kai ka matakin da kake a yanzu sannan wasan rafahun fi a tsawari ta sannan Allah maɗaukin sarki wasan rafahun sai gudanar da bayan shi ya rarraba su fi a tsawarin takhlik a bisa yanayi iri-iri kaifa sha'ayin da ya so izzatan wakti daren kaga wani mabuwayi ne mai daraja ne mai ɗaukaka wani kuma talaka ne fito wanda ake gaya mai ya ci wani ga shi mai bin Allah ne ɗari bisa ɗari matsayin shi wajen bin Allah ya kai wani kuma ganshi cikakken fajiri ne banda bijire ma Allah ba abin da yake yi haka Allah maɗaukin sarki ya sa bayi su kasance wani ɗan kasuwa ne wani kaza ne wani kaza ne wa arsalar rusula ilal mukallafina Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzanni zuwa ga balagai balagi kada ya ka aiko manzo Yawa bari ku ji duk wanda ya fahimci wannan ku? ba za ka je ka zauna gaban wani yana cin mutuncin mutane wai da suna ɓata mai rai wai yana gayyatan ka kai ma shigo ciki ya nuna cewa ka sake annabi ai daga sanda ka balaga ko to annabi kaɗai Allah ya aiko maka duk wani wanda zai yi jawabi to yi jawabi a madadin annabi ya isar da sakon annabi duk maganin da zai faɗi da wani ra'ayi da wani tani ka tambaye shi wannan na annabin ne intanin shi ne ka ajiye mashi abin shi ka zama minan na alladhina yastami'una alqawla fa a hasanahu mun gano wannan da kyau ko ya yi koman zanni zuwa ga balage ne a izaren minhu wa inzaran a izar shi ne yanke hanzari inzar da kuma jan kunni a yanke maka hanzari don kar aje lahira ka ce kai ba aiko maka manzo ba sannan a jama kunniya ce bi in kana neman tsira fa'atamma bihim ta ba a sabilahum ni'matahu sabiga sannan Allah maɗaukin sarki duk wanda ya bi wannan saƙon da annabawa suka zo da shi daga Allah to yi alƙawarin cika masu ni'iman da ya masa alkawari gwaɓaɓɓiyar ni'iman nan ne wa atamma bihim Allah ya cika ma bayan shi na kwarai manitta ba a sabilahum wanda ya bi ta farkin waɗannan manzanni da sadiqa ni'iman nan nashi wacce take gwaɓaɓɓiya wa qama bihim ala man khalafa manahijahum sannan Allah madaukakin sarki ya tsaida ga waɗanda suka saba farkin. su waɗannan annabawa hujjata hulbaliga hujjan shi ne kaiwa matuƙa wanda kowa ya ji zai gane zai fahimta ana Allah da ya aiko manzanni don ya yanke ma al'umma hanzari duk wanda ya saba ma abin da manzannin suka zo da shi to dai ga hujja can gamsasshiya Allah ya kawo sannan duk wanda ya biyayya ga waɗannan manzanni to ni'ima gwaɓaɓɓiya na nan najerin shi Allah ka sa mana cikinsu fana sabad dalil Allah sai kafa dalilai sama dalili ne ƙasa dalili ne mu ma dalili ne sauran halittun da Allah ya dalili ne akan cewa shi kaɗai za a bi wa fi kulli shi'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun wa anarar sabil kuma Allah maɗaukin sarki ya haska wa mutane hanyar da za su bi wa azahal ilal duk wani kwazazzabo da duk wata illan da za ta iya samun ka hanya Allah ya kauda maka da ita dan dai ka samu zarafin bin shi waƙata al ma'adir Allah maɗaukin sarki ya yanke hanzarorin masu kawo hanzari kaf wa aqamal hujjata Allah maɗaukin sarki ya tsaye hujja gamsashiya ga mutane wa al mahajja Allah maɗaukin sarki ya haska wa mutum hanyar da zai bi ya samu ya tsira ya dace da abin da Allah yake so. ƙala Allah ya ce, Haza sirati mustaqiman kun ga wannan ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu kubita wala tattabi subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi ga su ga irinsu fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanya ta wa ha'ula'i rusuli kun ga waɗannan da na aiko in ji Allah to manzannina ne na wa na aikin da suka zo shine ne muku bishara ga duk wanda ya bi Allah ga masaukin shi can aljanna Sigar gadi ga duk wanda ya bi jirema Allah makoman shi kuma wuta ne Allah ya yi haka ne li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja saboda kada wani mutum ya je gaba ga Allah ya ce yana da wata hujja da zai kafa hujja ya samu ya tsira Allah ya yi koman zanni da komi don kar wani ya ƙibi ya je layira ya ce ai ina da dalili da rusul bayan zuwan waɗannan manzanni fa ammahum bid a ala alsinati rusulihi Allah maɗaukin sarki ya game al'umma kaf da da'awa na abin da yake so ta harshen manzanni shi hujjatin minhu wa adalan domin ya yanke ma bayi hujja kuma wannan adalci ne Allah ya masu bai bar su yi da ka ba sai turo mutane a matsayin manzanni da za su isar da abin da yake so kuma kar wani ya je ce wai ai shi ba a gaya mai ba wa khassa bil hidayati man sha'a minhum Allah madaukin sarki ya keɓe waɗanda ya zaɓa daga cikin bayan shi ya masu baiwan shari'a ni'imatan wa fadlan wannan ni'ima ne ya masu kuma falala ne daga wajen shi faƙilo suka ce ni'imatul hidaya man sabaƙat lahu sabiƙatu sa'ada mala yake cewa ni'ima dangane da abin da ya shafi shirya to wannan man sabaƙat lahu sabiƙatu sa'ada ba wanda yake samunta sai fa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta shi da rubutun farko da aka yi tun da cewa wannan to shi dama ɗan sa'ada ne. Kun sa annabi ya ce, Yi jima'o, halka fi batsini ummihi, ana haɗa halittar mutum a cikin mahaifiyar shi lokacin da ya kai adadin wasu watanni sai mala'ika ya zo, sai a rubuta a shaƙiyun amsa'id. to duk wanda ya zama man sabaƙar laho sabikatu sa'ada tun a rubutun farko a rubuta shi sa'idi ne to ne wanda Allah zai man ni'matul hidaya ni'man shiriya sai ga kana bin shiriya ba abin da ya batar da kai ai ta kokarin batar da kai ba ka bata ba amma akwai hadari a cikin wannan hadisin annabi ya ce mutum zai taso da bin Allah sai yana dab da barin duniya sai canza irin abin da muke ganin wasu sun kama hanya yanzu kun gano wannan da kyau ku hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab jama'a hadari ne ka taso mutumin kirki kana harkan addini kana kaza kana kaza wai dare ɗaya guguwa ta ja ka ka koma ka akasanta abin da kake yi kun gano wannan da kyau ku saboda abun duniya Allah ya kiyaye wata laqaha ha kuma shi wannan bawon da Allah maɗaukin sarki ma wannan falala sai ya ansa wannan kyauta ta Allah da hannun shi na dama Allah ka samu. ba sai da bakin shi ya aiki ya ce rabbi auzi'ini an ashkura kallati an amta alayya Allah ka yi min baiwan gode ma wannan ni'imar da ka ni'imtar da ni ita wa ala walidai kuma ka ni'imtar da iyayena to abin da za ka yi min shine wa an a'mala salihan Allah ka datar da ni wajen aikata ayyuka na ƙwarai tarzahu wanda za ka amince da wannan aikin da na yi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni ka shigar da ni da gwaɓaɓɓiyar rahamar nan naka cikin bayinka na ƙwarai wai ka ta mutanen kirki wai sai ka ƙaurace musu wannan alama ne kai ɓatacci ne har annabawa cewa suke Allah ka haɗa su fi ibadika salihin ko mun fahimci wannan da kyau ku? isa ka sake ka rabu da mutanen kirki in ba ka za ka sha mamaki raddaha man ghalabat alaihi shaqawa wannan da'awa na annabawa da suka zo da wancan alkhairi duk wanda ya ta riga ya gare shi to shi zai watsi da da'awan annaba shi ne warar da ha shi zai mata radde tun kudi shi shi ba da shi ake yi ba man galabat alaihi shaqawa wanda tsiyar lahira ta tabbata a kan shi wanda tun ranar rubutun farko an rubuta shi shaƙiyi ne walam yarfa biha ra'asan ko daga kan shi ma ya kalli wannan bai yi ba bainal alami na cikin tsakankanin mutanen da suka ba Allah shi ba ruwan shi kawai abin da yake so kawai shi tunkara shi yake son ya haƙƙaƙa fa haza fadluhu wa ata'uhu kun ga wannan falala ne da kyauta na Allah wa ma kana ata'u rabbika mahzura kun ga kyautan Allah ba wanda ya sai hana ta ya tare ta ya ce wallahi baka isa ba duk yanda kai sai ka kokarin cin mutuncin mutane in Allah madaukin sarki ce sai sun yi bayan da ka iya sai kuma ya budo ta kofa sai hawan jini ya kashe ka mun gano wannan da kyau ko kyautan Allah ba wanda ya sai ci a'a yasa in Allah ya nufi ka da abu ko Allah zai iya hallaka garin nan gaba ɗaya don kai Mala ya ce wala fadluhu bi mamnu'in kaga falalan Allah ya tashi yin ta ba wanda ya sai hana ta in ka fahimci wannan ko ka shafa ma kanka lafiya kenan in kaga Allah ya mawa na falala ko to kakka zauna ka tara mutane kana zagin shi wai in wani da wani suka daina ganin shi da daraja suka daina ganin shi da falala wai kai ka ci nasara kenan ka ji sakarai in duk duniya ba su ganin ka da daraja in Allah ce sai kai sai kai ba yanzu annabi sun da ya fara da'awa a maka me kai shi madina saboda kawai an karɓe shi a maka ana goyon bayan shi ana tayyaban shi ana mai salati wannan ya sa kawai sai hijira ya koma madina ko ko ƙiyayya da cutarwa da zagi da cin mutunci in ga an taru a daren nadawa to taron zagin annabi ne taron cin mutuncin shi ne da karanto laifuffukan shi da bai iya ba waje kaza bai cancanta ba bai kaza ba bai bai bai bai da ma wani ne da waje kaza ne yan yan yan yan da biya ne na kafirai mutane suka dauko kun gano wannan ke ku amma da Allah ya ce shi zai yi da ya tafi madinan bai dawo ma ya yi a makan ba sai ba wanda ya sai bishi hasken Allah yuriduna liyatfi'u nurallahi bi afwahihim wai so suke su amfani da bakinsu wai su bishi hasken Allah <laughs> Allah ya ƙi yadda wallah hasken shi ne kaɗai zai cika shi sa in har a ce wani zai da shi Allah ya bata ruwa shi ma ya da shi Allah ya bata ruwa Allah ya da da shirka kenan da shan shi kawai ke ba da ruwa kuma ka jira kawai inda shan na Allah ne ko baka yi kamfen ba mun gano wannan da kyau kokari ku kira mana mutane ku rika gaya mutane ku rika ko baka yi ba fa inda shan ta Allah ne ka yi ta a daka sai Allah ya fito da ta gari ya ba ta ruwa ku karanta tarihin jureju shi saboda ma kar a san da shi daji ya je yi masallaci ibada yake shi kowa ya kira shi bai an sawa wallanta da ya je nemo jama'a <laughs> mun gano wannan da kyau ku amma da Allah ya nufin zai yi kuma ya daga shi me ya faru sai abu ya faru da faruwan abun kuma sai Allah ya ce shi ne bai zagi kowa ba bai nema wajen kowa ba bai kowa wajen kowa ba yau kuma sai aka ce jireji ya zama waliyi har ma ɗakin shi za a maida mai na zinari duk wanda ya fahimci wannan ku wallahi ba zai daka wasu ba kuna fahimtar wannan annabi na raye kira umar ya ce nan gaba za a samu wani mutum zai zo daga waje kaza ake misalin mahaifiyan shi aka misalin jikin shi misalin komi na shi aka ce in ya roƙi Allah Allah na karɓa ka ce maka addu'a kuma abin ya faru kamar yadda annabi ya faɗi yanzu duk wanda suke kokarin su taushe Uwais ibn Amir al-Qarni za su iya Allah ya sai dai su ta'amilatun nasiba yasa kowa ya kokari ya makan shi fada kyautan Allah ba wanda ya siya hana ta Allah ya ɗauka ya ba ya ce kai za ka yi ku Allah biyan da aka yi ba wanda ya isa duk kokari da kwazo a tare kaza tare kaza a hana kaza a hana kaza a yi wallahi ba wanda ya sai hana wannan in ka gane sai ka kiyaye in ba gane ba ko wallahi sai kai wahala ka je lahira Allah ya sa ka a wuta wa haza adluhu wa qada'uhu kun ga wannan adalcin Allah ne da abin da Allah ya hukunta fala yasalu amma yaf'alu kun ga Allah ba wanda ya isa tambaye shi akan abin da yayi wahum tsaluna amma ku bayi sai an tambaye ku wanda kuka yi kun gano wannan da kyau ku yanzu in Allah ya kaddara a bisa tsarin shi ni zan zauna in wannan karatun ku in ku da ke karatun kuka ce ba ku yadda malamin nan ne zai ku Allah ba ku isa ba ni ne zan yi haka za ku haƙura sai na yi na gama zangon da Allah ya ce zan yi sannan in wani zai yi shi kuma ya zo ya yi in mutum ya ta ɗage sai an hango shi inda Allah bai kaddara a hango shi ba ko yatsun kafan shi ne za su yi zafi su kumbara dole ya sauko kaga wannan shi ne batan bakatantan kai dai bi wanda Allah ya ce in ko ka kiya ka sha wuyar gaba Allah ya sa mu dace fa subhanallahi man afada ala ibadihi ni'ima, tsarki ya tabbata ga wanda ya kwararo mabayin shi ni'ima wa kataba ala nafsihi rahama kuma ya wajabta ma kanshi jin kan bayin shi wa auda alkitaba alladhi katabahu kuma Allah madaukakin sarki ya saukar masa da littafin da a cikin shi ya tabbatar da inna rahmatahu taghlibu ghadabahu rahaman shi tarin jayi fushin shi shi yasa in ka san kai ba daidai ba a baya ko ka ce Allah ya gama fushi da kai wannan alaman tsiyan lahira ne to ka tuba tun yanzu wala ya kula hatta ya hadini Allah fa innahu min alamati shiqa wal khizlan wa tamsil basira Wata baraka, mallahu fi kulli shay'in ala rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa ilmihi wa hikmatihi a adalu shahidin albarka ya tabbata ga mallahu fi kulli shay'in wanda ya tanada a kowane fage a ko'ina kai aka komo ala rububiyyati za a tabbatar da cewa shi ya komin wa wahadaniyati kuma shi kaɗai yi wannan aikin ya cancanta abota mai shi kaɗai. wa ilmihi wanda yake da hamshakin ilimin da ba wani wanda yake da irin shi wa hikimatihi da kuma cikakkiyar hikiman shi a adalu shahidin wanda ya sa shaida a ko'ina sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim duk wannan Allah maɗaukin sarki ya kafa shaidu a jikin mutane da gudanarwarsu da komi wanda ke tabbatar da rububiyya da uluhiyya da al'asma wa sifat na Allah maɗaukin sarki baki ɗayansu Allah ka tsere mana imaninmu lokaci ya ƙuri nan za mu saurara fusu ba na kallahun biyan duka sha da Allah ilaha illa anta